بسم الله الرحمن الرحيم الله يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zango shirin hausa radio biyu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci za mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali akwai shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. tun adalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin nan ga muhimman kan labaran. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta ce Isra'ila ta aikata laifukan yaƙi a Gaza. Ƙasashen ƙungiyar BRICS za su yi wani taron gaggawa yau talata ta kafar bidiyo kan batun Gaza a yayin da adadin Falastinawa wanda suka yi shahada ya zarce dubu sha uku da ɗari uku. zaɓe a ƙasar liberia ta ayyana nasarar madukun 'yan adawa na ƙasar joseph buwakai a zaben shugabancin ƙasar yanzu suka cikakkun labaran ƙungiyar kare hakkin bal'adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta ce isra'ila ta aikata laifukan yaƙi a zirin gaza amnesty ta kafa hujja da wasu hare-haren bamafamai guda biyu da isra'ilar ta kai a gaza a ranakun 19 da kuma 20 ga watan oktoba wanda ya kashe fararen hula 46 ciki har da yara 20 a rahoton da ta fitar jiya litinin amnesty ta ce bamabaman sun aukawa wata majami'a da ɗaruruwan fararen hula da suka rasa matsugunansu ke samun mafaka a birnin gaza ƙungiyar ta ce ta samu ziyartar wurin da lamarin ya shafa ta kuma ɗauki hotuna bayan harin bamabaman sannan ta yi magana da mutane sha hudu da suka hada da waɗanda suka tsira da rayukansu a lamarin da kuma wani dan uwan waɗanda abin ya shafa ta ce ta nazarci hotunan tauraron dan adam wajen gano wuraren da kuma tabbatar da waɗannan hararen shugabannin ƙungiyar ƙasashen brics ta kasashe masu tasowa za su yi wani taron gaggawa ta kafar bidiyo yau talata domin tattaunawa kan har da isra'ila ke ci gaba da kaiwa falastinawa a zirin gaza shugabannin kasashen da suka hada da brazil rasha india da china za su gana a ƙarshen shugabancin afirka ta kudu wacce ke jagorantar kungiyar a wannan karo inda za su tattauna game da halin da ake ciki a gabas ta tsakiya musamman a game da batun gaza taron zai kuma samu halartar sababbin kasashen kungiyar da su ma aka gayyata da suka hada da saudiya argentina masar habasha da kuma iran da hadaddiyar daular larabawa in shi ofishin shugaban kasar afirka ta kudu an yi nuni da cewa kasashe shida da aka gayyata za su gabatar da jawabai daban-daban kan halin da ake ciki na shin kai a gaza a daidai lokacin da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a yankin da ta yi wa ƙawanya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma zai halarci taron kuma ana sa ran mahalarta taron za su fitar da sanarwar haɗin gwiwa a halin da ake ciki dai adadin palestina wanda suka yi shahada a har-haren da isra'ila ta kaddamar kan gaza tun bayan harin bazatan hamas a ranar bakwai ga watan oktoba ya zarce dubu uku da uku a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza isra'ila dai a nata bangare ta ce an kashe mata mutum dubu da ɗari biyu a harin na hamas sannan ƙungiyar na garkuwa da mutum sama da ɗari biyu waɗanda yanzu haka ake tattaunawa game da batun sake su to a wani batun kuma dangantaka tsakanin afirka ta kudu da isra'ila na ci gaba da tsami tun bayan da isra'ila ta soma kai har hare kan gaza isra'ila ta yi wa jakadanta na afirka ta kudu kiranye domin tuntuɓa a jiya litinin afirka ta kudu na daga cikin kasashen da suka buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta binciki laifukan da aka aikata a gaza baya ga afirka ta kudu akwai kasashen da suka hada da bangladesh da bolivia da comoros da djibouti waɗanda duk suka gabatar da korafi a gaban kotun don ta gudanar da bincike akan ko an aikata laifukan yaƙi da laifukan keta hakkin bil'adama a gaza gwamnatin pretoria ta ma buƙaci kotun ta icc da ta bada sammacin kama firaministan isra'ila benjamin netanyahu a tsakiyar watan disamba dama dai gwamnatin afirka ta kudu ta janye jakaranta daga isra'ila saboda yakin da isra'ila ta kaddamar kan gaza to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ƙungiyar tarar afirka ta yi tir da hararen isra'ila kan gaza tana mai cewa ba hujja ce ba ta farmawa fararen hula abinda isra'ila ta aikata ba za a taɓa yafe shi ba in shi shugaban ƙungiyar a wannan karo azali asumani shugaban ƙungiyar kana kuma shugaban ƙasar comoros ya yi allah wadai da martanin da isra'ila ta mayar a gaza yana mai cewa ba abin da ya dace ba ne idan aka yi la'akari da fararen hular da lamarin ya shafa kuma hakan zai haifar da ƙara rura ra'ayi ne abin da hamas ta yi tabbas abin allah wadda ne in ji shi amma martanin isra'ila ba usuri ne ba in ji azali asumani a wani taron manema labarai a birnin berlin ka yi tunanin yaron da ya ga an kashe mahaifinsa ko kuma wanda ya ga an kashe mahaifiyarsa ba abin da hakan zai haifar illa tsatsoron ra'ayi in shi shi hukumar zaɓe ta ƙasar liberia ta ayyana joseph buwakai a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar bayan ƙidayar ƙuri'u daga dukkan rumfunan zaɓe joseph buwakai ya samu kashi 50.64 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. yayin da shugaban kasar george weah ya samu kashi 49.36 na ƙuri'un kamar yadda shugaban hukumar ta nec da videta brown lansana ya shida wa manema labarai dama dai kafin hakan shugaban kasar ta liberia mai barin gado george weah ya kira abokin hamayarsa a zaben shugaban kasar joseph boakai domin taya shi murnar nasarar da ya samu haka ma masu sanya ido daga kungiyar kasashen turai da kungiyar ecowas da kuma amurka duk sun yaba da nasarar da ɗan takarar joseph boakai ya samu da kuma yadda shugaban kasar george waya ya amince da shan kayi a zaben zagaye na biyu na shugaban kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan Tuwa ga da son barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin da zan fara da shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu ji masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da yadda yakin gaza tufanul aksa yake yaduwa a yankin gabas ta tsakiya inda a jiya ladi jami'an sojojin ruwa na kasar yemen suka kwace wani katafaren jirgin daukar kaya mallakin kasar isra'ila a mashigar ruwa ta babal mandab na tekun red sea ko kuma tekun maliya duk a cikin tallafin da suke bawa falasɗinawa masu gwagwarmaya a yankin gaza da aka mamaye falasɗinawa ba su taɓa tsammanin cewa yakin da suke fafatawa da yahudawan sayoniya zai iya faɗaɗa ya kai wasu ƙasashe nesa da su kamar ƙasar yemen ba amma tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban wannan shekarar ne ƙasar yemen ta shiga yakin ta kuma taimaka wajen takurawa yahudawan sayoniya a yakin da suke fafatawa da kungiyar hamas a yankin gaza a lokacin da yahuda da suke rayuwa a arewacin haramci kasar isra'ila wato kusa da kudancin kasar lebanon suka tabbatar da cewa yankin baya zaunuwa a gare su sai suka kaura zuwa kuryan kudancin kasar falastinu da aka mamaye wato birnin elat ta bakin ruwan tekun akaba nesa da inda ake yakin suna walwala cikin manya-manyan otel-otel da suke yankin da kuma wuraren shakatawa na bakin ruwan tekun akaba ba su san cewa makamai masu linzami na ansarullah daga kasar yemen suna madakata ba makamai masu linzami wa'anda sojojin kasar yemen suka cilla daga kasar yemen din ya tsallaka kasar saudiya ya kuma yi tafiya kimanin kilomita dubu biyu sannan ya fada kan birnin elad ya tabbatar wa yahudawan sayoniya kan cewa ba su da wani wurin shakatawa a ƙasar falasɗinu da suka mamaye ba wanda yake tunanin cewa ƙasar yemen wacce har yanzu bata murmure daga yakin da ƙawancen ƙasashen larabawa ƙarƙashin jagorancin saudiya suka ɗora mata na tsawon shekaru takwas ba amma suna iya shiga irin wannan yakin amma sai gashi tun farkon yakin sojojin ƙasa ta yamin sun cilla makamai masu linzami da dama da kuma jiragen yaƙi masu ƙunan baƙin wake zuwa birnin eilat a kudancin ƙasar falastinu da aka mamaye sannan a jiya lahadi kuma sojojin ƙasa ta yamin sun ba da sanarwar kwace wani katafaren jirgin ruwan ɗaukar kaya na harci ƙasar isra'ila a mashigar ruwa ta babul mandib da ke bakin ruwan tekun red sea kusa da ƙasar ta yemen wannan kuma ya zo ne bayan da shugaban kungiyar ansarullah said malik badruddin houthi ya ba da sanarwar cewa sojojin yemen za su tsare duk wani jirgin ruwan kasuwanci na harbin isra'ila wanda zai wuce ta mashigar ruwa ta bab mandib. da 'yan kwanaki kafin a jiya kakakin sojojin ƙasar ta yemen wato yahya sari ya ba da sanarwar cewa jirgin ruwan hamshi ƙasar isra'ila ɗauke da motoci da injuna wanda ya taso daga ƙasar turkiyya yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar indiya ya fada a hannunsu wannan wani ci gaba ne wanda na farko yake ƙarfafa falasɗinawa na ƙungiyar hamas wanda suke fafatawa da sojojin hamshi ƙasar isra'ila a gaza sannan ya tabbatar wa hamshi kasar isra'ila da kuma uwar gijiyarta wato amurka kan cewa idan ba su tsaye da yaƙi a gaza ba to kuwa yaƙin yana iya faɗaɗa zuwa inda ba sa so sannan wannan ya tabbatar da cewa yaƙin tufanul aksa bai taƙaita a cikin ƙasar falasinu da aka mamaye kawai ba sai dai ya fita yankin har ma ya kai ƙasar yemen wanda yake nisan kimani kilomita dubu biyu da kasar yemen a wani bangaren kuma gwamnatin kasar isra'ila ta tabbatar da cewa jirgin ruwan daukar kaya wanda sojojin kasar yemen suka tsare na wani dan kasuwa ne bayahude na haramtacce kasar kuma jirgin ya fito ne daga kasar turkiya zuwa kasar india dauke da motoci da kuma wasu injuna wannan kuma ya faru ne duk tare da cewa jiragen ruwa hamsin kasar isra'ila ba sa sanya tutar haramtacciyar kasar don tsaron irin abin da ya faru jiya dinnan ya faru da su amma sai gashi duk da hakan sai da sojojin kasar yemen sun gano jirgin kuma sun tsare shi har ila yau wannan ya nuna irin kwarewan da sojojin ruwa na kasar yemen suke da shi na gano jiragen ruwan harfi kasar isra'ila ko da kuwa ba su sanya tutar haramtacciyar kasar a kan jirgin ba banda haka sojojin kasar sun nuna har ila yau kwarewarsu a siyasar kasa da kasa inda suka ba da sanarwar cewa jiragen yakin hamsin kasar isra'ila ne kawai za su kama wanda suke ratsawa ta babul mandab kuma bai shafi jiragen sauran kasashen duniya da suke amfani da mashigar ruwar ba wannan kuma don tabbatarwa duniya kan cewa kasar yemen ba ta nufin rufe mashigar ga sauran kasashen duniya masu amfani da mashigar ba kuma wannan jirgin da ya sa hukumar leƙen asirin gwamnatin ƙasar amurka wato cia ta ba da sanarwar cewa makiyan ƙasar amurka na karuwa a koyaushe a duniya saboda goyon bayan da ba iyaka wanda take ba hamji ƙasar isra'ila a yakin da take fafatawa da dakarun izzuddin kassam a zirin gaza wannan ƙari ne kan hare-haren da sojojin amurka suke fuskanta a yankin gabas ta tsakiya wanda suka hada da kasashen syria da kuma iraki a wani bangaren kuma jirgin amurkasar isra'ila da aka kama a babal mandab ya nuna cewa akwai aiki nan gaba don karfin sojojin ruwa na kasar yemen yana karuwa a kusa da wannan manshigar kuma nan gaba suna iya zama babbar barazana ga ita hannu ƙasar isra'ila a bangaren tattalin arziki da kuma tsaro babban nasarar da gwamnatin kasar yemen ta samu a aikin kama wannan jirgin da sun hada da farko ta bayyana tallafinta ga falasinawa a yankin gaza da kuma sauran yankunan falastinawa da aka mamaye wanda suka hada da yankin yamma da kokin jordan wanda su ma suke fafatawa da sojojin yahudawa a yankin wanda zai kara damuwar harbi kasar isra'ila a yankin da take fafatawa da kungiyar hamas kuma zai rage duk wata nasara a kan hamas da suke ganin za su samu nan gaba sai kuma na biyu wanda wannan kamawar ya karfafa falastinawa wanda suke fafata da kasar isra'ila a gaza da sauran wurare zai sa su jurewa matsin lamban da suke ciki tun bayan fara yakin a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata sai kuma na uku gwamnatin kasar amurka da kuma sauran kasashen yamma wanda suke goyon bayan hamshi kasar isra'ila ta ko ta ina za su fahimci cewa nasararsu a yakin gaza yana ƙara dushewa saboda yakin yana ƙara faɗaɗa zuwa inda ba za su iya jure masa ba sai kuma na hudu sojojin ƙasar yemen sun bayyana ƙwarewarsu a yaƙi a cikin ruwa da kuma sarrafa babul mandab a duk lokacin da buƙatar haka ta taso haka kuma makiya za su iya lissafin sau dubu kafin su kai wa ƙasar yemen yaƙi daga ciki har da ƙasashen larabawa da suka yi ƙawance a kanta a cikin shekaru takwas da suka gabata ba su sami nasara a baya ba kuma a halin yanzu ƙasar yemen tana ƙara ƙarfi ne don haka batun samun nasara a kanta nan gaba mai wuya ne to madalla masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu taruwa da ku a cikin wani shaban shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin su ne muke tattaunawa kan harkun ga shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubulin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zama radio rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kace tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan wani shiri da muka somo da malam ɗayyabo zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos ta ƙasar najeriya yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayanin da ya faro kan tarbiyyar manya inda zai tashi kan bayanin karka damu da mai magana ka ji abin da yake faɗa in malam ya kimtsa bismillah uwaye iyaye mata waɗanda suke a cikin gida an fi su daga wajen wannan to wannan ma shi ba da daman cewa kula wannan da kiyaye wannan aka ce ko da mata ta haihu ta bar yaro ƙarami to ba a ce dangin miji su ɗauka ba ana buƙatar ne dangin uwa su ɗauki wannan yarinya ko wannan yaron su rike saboda mai saboda kulawa su da ita da tausayi da suke da shi ta dangin uwa an fi samun to amma duk da hakan idan an samu rashin dacewa wato aka samu ta wajen dangin uwa din nan ba a samu na kwarai wanda za su rike su tarbiyyar ba to akan mai da su wajen dangin uba din saboda abin da aka ce rashin nanan uwa aka sha na kaka to haka ne ina tunawa da wani malami can kamar shekaru hamsin da wuce da suka wuce a ana kiransa wannan malamin ya rubuta wa su baitoci akan mata ya ce ya bismillah allah sarki mai abu mai komai mai kyauta ba ni fasaha ba ni basira in yi jawabi na a fahimta zan yi jawabi hakkin mata ko kusa in na faɗa ka rubuta akwai mata na nan su uku so kusa in na faɗa ka rubuta akwai mata mai kaunar allah ba ta nufin kowa da mugunta akwai wata ga barna ga gyara ga ta da saukin kai ga cuta sai ta ukun su ga dangama kenan ba mai sa ta kabare shi hana irin wannan ya rubuta a wancan lokacin ya faɗa kaga ya yi ne a bisa ga irin yanayin tsarin abin da yake faruwa akan mata saboda rashin tarbiyya a wancan lokacin ya gaira waɗannan mata ya guda uku. masu sauraro kada ku sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon h Hausa daga nan birnin Tehran inda muke sauraron wani malami daga Najeriya. wanda zai tashi kan bayanin akwai mata na nan so shidda a gaba kuma yace akwai mata na nan so shidda zo kusa in na faɗa ka jimilta wannan malami ya la'akari ya faɗa to amma duk da cewa ga wata zaman da wannan magana har yau din irin wannan halayen da ya faɗa din suna nan suna nan mata mai kaunar Allah ba ta nufin kowa da mugunta wannan kuma ga ta da barna ga gyara gata da sarkin kai ga cuta wannan kuma ta ukun su ga dangama ba mai sa ta bari shana aure ne ne na sa kai ka matsa mini in tafiya ta to anan sai muka ga cewa eh hakika ana samun irin wannan wargazazzun matan wanda kuma har yanzu ana samu idan ana magana kan mata ba wai ana magana akan halayen sun san tsarge su bane ko dan kezo halayen su ne su ke ai ai ai mata sun ka ake mu muna son su iyayen mu kakannin mu komai namu ne su dalilin su ma ta hanyar su Allah ya kaddara muka ba duniya amma wannan ba shi ne yake hana idan an ga abu na gaskiya faɗa ba an ga abu na rashin gaskiya kuma a faɗa ba don me don a jawo hankalin shi ne ya gyara kawai magana kenan ba wani abu ba a jawo hankalin mai wani abu ya gyara ta gyara shi kenan ai a cikin wannan magana ya kawo wani guri can ya ce mata gun ku amanar Allah ce don Allah maza ku rike ta in mace ce maka laifi daure sai ka tuna ai kai ka ajiye ta ka gani duk namijin da ya dau kwanan wata in ya hana mata dan bai son ta ya ki batun Allah da ma'aiki ya kashe kansa saboda mugunta ya jero abubuwa da yawa a baya to har akwai inda yake cewa mace tana iya wa miji matalauci ko da ya yi kuɗin ɗan tata a lokacin da wani waka mutum lokacin Allah ke cewa alasan ɗan tata wato daga Kano yana raye tare shekaru da yawa tana iya wa miji matalauci ko da ya yi kuɗin ɗan tata wannan kalmar ta maganan matalauci din ya jawo hankali na har na fahimci wayansu abubuwa a daidai wanda ya kusan dacewa da abin da wancan malami ya faɗa a daidai wannan lokaci na yanzu inda galibi mata wata ma tana iya halakar da kanta ko ta halakar da ɗanta ko ta halakar da mijinta saboda ne saboda kuɗi da suke bukata kaga rashin imani ya tabbata idan an koma da maganan a neman duniya ne kawai gaba ɗaya neman duniya gaba ɗaya ke kaga wannan ya saba wa ka'ida da muka ɗauki kwatancin mataye na can bayan mutane na kwarai duba na na khadija radiyallahu anha sha'awar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba shi da wani abu hannunsa sai take da shi amma ta ɗauki kanta da dukiyanta duka ta danda a hannunsa ta ba da amananta hakan kuma ya rike wanda tun kafin a yi auren hakan ta gani ma ya jawo hankali ta ce wannan mai amana ne ya ta ba zaura ce amma hakan ya aure ta suka zauna kuma sai ɗauki kuma ta danta masa kaga ba za a kwatanta da wanda sukan ɗauki a hanyar da za su kashe mazajensu ba ko kuma su kashe ya'yayensu ba wanda a yanzu a yanzu Allah ya sauwake Allah ya sauwake Allah ya tsare akwai mata yadda ake samu su kawai an ajiye su don iskanci ai fasikanci da su su aihu kuma a ɗauki don a biya su kuɗi su sake sabon zubi kuma akwai kuma su ma su kuma shakiyan mutanen da aka aje su ma don wannan irin wani abu su kawai za a je zai je kawai ga ga mata nan aje su da je barbare su ko sun in ta samu ciki shi ke shi ya gama aikin sai ma a biya shi wannan kuma ita kuma ta yi rainin cikin ta haifi ɗan shi ke nan a dauki yar ko dan a biya ta ya jama'a wannan zamani ne ke ciki ai ko a zamani. to masu sauraro gashi dai malam ya fara koro mana bayanai to amma lokacin ba zai bari ba da karshe. muna yi wa manan ɗayyabo zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos ta ƙasar najeriya da ke jihar filato godiya ta musamman da lokacin da ya bada a rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na afirka a yau afirka a yau masauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu da kuma fatan kuna lafiya da yan uwa da abokan zama har yalla yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na 'yan tawayen kabilar abzinawa a ƙasar mali inda 'yan tawayen abzinawan daga arewacin ƙasar malin suke cewa sun kwace iko da sansanonin sojoji guda biyu da ke yankin tsakiyar kasar a daidai lokacin da rikicin ke kara kasancewa a tsakaninsu da gwamnatin sojojin kasar wata tsohuwar yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi da 'yan tawayen arewacin absinawan da suka rattaba hannu a shekarar 2015 ta yi rauni tun bayan hamɓarar da gwamnatin farar hula a shekarar 2020 duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar kabilar auzunawa kamar yadda muka je daga bakin ma'abota tarihi wanda ake kira da turanci baba kabila ce da suke yankin kudancin afirka wannan kabila ta sami gindin zama ne a kasashen niger mali algeria libya burkina faso da kuma nigeria turawa ne suka shafa musu mai a baki kan cewa za su raba kasar mali biyu su ba su rabi kusan abin da ya kawo wannan dauki ba daɗin kenan domin tattauna wannan batu ne muka gayyato farfesa yusuf haya malami a jami'ar yamai ta ƙasar niger wanda yake da ilmummukan tarihi siyasa da kuma tsaro inda muka soma da tambayar to su kabilar abdurawa ina ne asalinsu ne farfesa su dai abdurawa sun taso ne daga arewa ko a ce daga gabas amma zan wasu yankin sahel ana kwatanta shi kama wajen tsakanin na bakwai takwas zuwa goma ana kwatanta shi da wani tashin hankali da ya zo kasashen maghreb da wasu kabiloli ana ce musu dabaru sulem suka yi wani tashin hankali sai suka sa mutane waɗanda suke zamne a can maghreb nan suka shiɗo ƙasa to ne yake kawo abzinawa a yankin sahel su abzinawa suna da tushe masu ɗaya ce amma kama akwai rabe-rabe wanda ake dibin akwai confederation akwai tribu akwai kuma fraction kanana kamar kabiloli akwai masu girma akwai wa'anda suka rabu suka zan kanana kuma akwai 'yan kanana can daba. to profesa yanzu a wannan sahel a wasu kasashe ne suke to eh, inda adda kosa ana samun kasa biyar zuwa shidda inda suka yi yawa tubarkalla ƙasar nijar ne ana samun kamar miliyan biyu wa'anda yake ana dibin buzaye ana samun sumali kamar kwatamcin dubu dari biyar ana samun su in aka koma sama algeria ana samun su libya ana samun su burkina faso kuma sai nigeria inda suka ɗan shida duka ana samun tunda mutane ne wa'anda suke da al'adu kuma aka san su da tahiya ba a san su da zama gari ba sosai in ba wani lokacin da tsaro kuma da zamani sinon an fi sanin su suna rayuwa a cikin daji kuma suna rayuwa kamar ba wani abin duniya suke bida ba in ba su yi kiwo ba yi rayuwarsu a galgajance kuma a musulmanci tunda an san su da musulminci sosai. ka ce suna nan a algeria suna nan a nigeria suna nan a niger suna nan a mali duk da suka je suna koyon yaren mutanen wajen ne a'a wannan zancen wura ba a gama shi da kabila kalar alal misali sa'ad da suka shigo misali ne in ba da yakin ma libya ta so suka komo kuma aka musu karya aka ce musu in kuka taimake mu suka gaji yaƙi Come yake Nigeria ta wajen madawa da kwanni su taimake su don su kare wannan hari da aka musu. To shi ne sa menene bambancin buzare da kuma abzinawa ko duk ɗaya ne kamar su waɗannan wato abuzuna na ƙasar mali suna da wata ƙungiya ce ta maya a can ƙasar malin to a ƙasar mali abinda aka sani dari uku ne adda kwai eh, abzinawa akwai tumbuktu akwai gawo akwai kida duka dai a mai yawancin su akwai yan uwanci sosai da religion amma sai ya zan eh, lokacin da aka yi wasu alloba alloba sun sa mutane da yawa suna dangantaka da wasu kungiyoyi ne na duniya kamar da'ish da kuma isis su waɗannan hauzunawan sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai rumfanan ba tokara ya kai mu na gaba a madadin bakon namu farfesa yusuf yahaya malami a jami'ar yamai ta ƙasar niger wanda yake da ilmummukan tarihi da siyasa da kuma tsaro da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. ƙarshe shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da dalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 64. Inda da dalla Ubangiji a yau a cikin shirin namu za ku ji irin yadda Iraniyawa suke gudanar da taruka na jana'iza da kuma yin addu'a ga mamaci. Daga cikin muhimman tarurruka da ake yi na yin addu'a ga mamaci shine tarurruka na lokacin ashura na tunawa da shahadar Imam Hussein alaihi salam. A lokutan da wani ya rasu kuma akan gudanar da tarurruka na ta'aziyya tare da saka bukaken kaya da ya masa addu'a da kuma karanta alkur'ani mai tsarki a cikin masallatai. Da Allah Ubangiji idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji yadda za ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid inda za su tattauna dangane da yadda ake gudanar da irin waɗannan tarurruka a Iran. Amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. کار می کنی؟ کی کنا ایکی تو می خواهی کار کنی؟ کی کنا سن کی ایکی برنامه شری تو برنامه داری کی کنا شری فردا گوبه بعد از ظهر بعد ظهر من میروم نی اینا زوا من میخواهم بروم نی این سو انجی مسجد مسلاچی چه خبر است میکی فاروه آن موقع ونچن لوکچی وقت لوکچی نماز سله وقت نماز لوکچن سله مراسم تارو ختم الدعا گمامچی مراسم ختم تران ادعا گمامچی پدر محیپی دوستم ابوکینا قبل کپین او از دنیا رفت شی یا خدا رحمتش کند Allah ya ji kansa. Pass. Kenan. Se. Uku. Sevom. na uku haft bakwai haftom na bakwai chehel arba'in چهلم نه فرد متون افراد متانی فوت شده وندا یرسو سوگواری الدعا گمامچی داریم منادا خانه گده فرق نمی کند بابو بمبنچی ما میگیریم مو منا ما بگیریم مو مکربا چه کار؟ ونه ایکی چه کار می کنید؟ ون ایکی کوکی مردم متنی آنها قرآن می خوانند. سو سنا کرانتا القرآنی آنها گوش می کنند. سو سنا سورارن صحبت مگنا سخنران می جوابی مذهبی نه الدینی to madalla to jama'a sau da an yadda ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da tattaunawar da suka yi kan yadda ake gudanar da tarukan addu'a ga mamace a Iran. Saboda karancin lokaci da muke da shi dole a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya kama za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. nan zamu karkare sai Allah kama sha an jima da rana za a je mu da wani shirin kafin lokacin don kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كول دافيد كول هائمت سيدك بيها شالوم مش الدير تخنيوتاف مي طهران مشاع أخت أسريه بخمشيم لشتم أسريه بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القلقة كتسار تشعى عسار متريم بتدرش الخمس